اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا يقول لو كان ذو القعده hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai sha biyu ga watan biyar miladiyya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na ibini kariya babban dodo cikin garin zariya jihar ta kaduna kalmanduna cikin garin zariya jihar ta kaduna allah ta'ala ya tsama mana lafiya da zaman lafiya yau shi ne karatunmu na uku wajen gabatar da wannan littafi na shamsu sunna na al'imam abu muhammad hassan bin ali albama zakari lokaci da ya gabata mun yi bayani game da abin da littafin ya kunsa da saƙon littafin zuwa duniyar islam akwai wanda ya yi ma littafin sharhi muhimmi Shi ne a shek allama salih bin fauzanin fauzan salih bin fauzanin fauzan ga takaitaccen tarjama sanan a shafi na takwas فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله من آل فوزان وتو الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الذي تسم ذريا جدا فوزان وندى أتى هيكيشي في زمان دبو تيا جتري أكل هنسن دهو kaga yau yana da shekara casa'in da hudu kenan don yana raye Allah ya kare shi ya albarkacce rayuwarsa kuma malami ne babba yana daga cikin almajiran الشيخ abdulaziz bin بن Allah ta'ala ya يجبنسا akwai wallafe-wallafe da ya yi tuli waɗanda aka buga ba za su gaza sha tara ba da waɗanda kuma suna ƙarƙashin bugawa ya yi muƙaddama mai ɗauke da shafi biyar mun gabatar da muƙaddimar littafi don ba za mu karanta wannan muƙaddama ta shafi biyar ba amma kowa ya duba in kana da tambaya na baka dama duk inda ka ganni ka tambaya za mu shiga littafin ne kai tsaye tarkisin da muka yi na mukaddimin littafin insha Allahu ya wadatar da mu Allah kai mana jagoranci baki daya in bugun ta irin wace to sai ka buɗe shashi na goma sha shida bismillahi rahmanir rahim قال البربهاري رحمه الله الإمام البربهاري idan kuma bugun ba irin nawa ba ne ko abin da akan ce tsohon bugu to ka buɗe shafi na sha uku in Allah ya so قال البربهاري رحمه الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة الحمد لله بكم غوديا لا tabbata الله في حديث tabbataccen tabbataccen abu ne kafin gode masa gode ma Allah ibada ce kuma ba mu da harshen da za mu nuna godiya wanda ya dace da nemominsa zai mu yi abin da Allah ya ba mu iko domin ni'iman Allah la tu'addu wa la tuhsa wa in tawajjuna ni'matallahi la tuhsuha الذي هدانا للإسلام cikin ni'imar da Allah mana. ya shiryar da mu ya yi mana baiwa ya sa mu cikin rahama da falalasta a kan musulunci in ba jin haka ba da yanzu wani abin ne ba musulmi ba babu ni'ima kuma da ta kai ni'imar islama ko ne kake da shi in ba a yi masa ni'imar musulunci ba in ka tafi lahira a haka an yi hasaran haihuwa wa manna na biyu. kuma yi mana baiwa da musulunci ya mai da mu masu saiti masu kubila wanda muka san inda zo da inda muka da inda muka doka Allah mun gode maka wa akhrajana fi khayri umma sannan ya mana wata baiwa Allah ya halicce mu cikin al'ummar da take kowace al'umma da ya halitta kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas Allah ya ce ku ne fiyayyen al'umma wanda aka halitte su a zaman ƙasa domin manzanmu sallallahu alaihi wa sallam, shi hairun anani ne shugaban talikai ne duka mutane da aljannu da mala'iku ba ta tsuntsaye da dabbobi ma ake ba أسأله التوفيق بما يحب ويرضى من المظن أن لا جمدك تحسني التوفيق يدا تجم لما يحب بدون أدلة يجيسه ويعطى بدون أدلة يجيسه والحذر مما يكره ويصف kuma muna roƙon Allah ya ba mu tsaro ya ba mu kariya daga abin da yake yi yake fushi in an aikata shi da wannan al'imamul barbahari ya buɗe littafi sharhi don za mu bi sharhin yana da matuƙan ma'ana shi ne wanda muka ambata fauzan bin fauzan ya sharhi wanda yau shekaran shi casa'in da hudu a duniya yana nan da rayuwarsa a iya abin da na sani mafi karancin lokaci kuma yana nan yana ci gaba da karantar da al'umma Allah ya albarkaci ya kuma tsara albarka da rayuwarsa da mu baki daya yana cewa hazihi khutbatul kitab wannan hutuba ne da malami na littafi fabada bil hamdu inda an sa shi cikin kauki ma'ana tsaban kalman aka saka sai mu ce fabada abi alhamdulillah ya soma da alhamdulillah me yasa ya haka amalan sunna dan yi aiki da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin ahlus sunna kullum yakan ƙoƙarin bibiyar ayyuka da zantukuka da halayyar annabi sallallahu alaihi sallam shi ma ya kwaikwaya كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم دائما وابدا يا تسنتي يثني بوديا الله ييبو جرنشي في كتابك او في انشي اذا زي ايكا دنيا كم من lokacin da aka sami tamakuni a addini annabi sai ya kama da wani salo na da'awa rubuta wasiku da aikawa da su ƙasashe mabambanta wurare mabambanta kuna da shugabanni mabambanta to in zai aika da wasiƙar yakan yi hangala ya yabo ga Allah wa muhatabatihi haka nan lokacin da zai ba mabambantan hutubobi zai kamawa haka nan sai tsaye sai ya yi yabo ya yi godiya ga Allah jalla jalali kuma mun san abin da yake amfani da shi inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu har zuwa kamar yadda ya inganta a sahihin hadisi to shi yasa shi ma yi koyi wa hakaza kana salafus salih wa ahli ilmi haka magabatanmu na daftari sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina da sauran malamai ma'abota ilimi kuma a wasiƙunsu a jawabansu sukan soma da hamdala ga Allah jalla jalali yabda'una kutubahum bi bismillahir rahmanir rahim kasan so mu rubutu su da bismillahir rahmanir rahim wato su nemi tabarruki domin bismillah malamai suna cewa alba'u min isti'ana yani asta'inu shi ma ashra'u aw ma a af'alu da sunan Allah mai rahma mai jinkai iktida'an bil kitabil aziz dan koyi da littafin Allah mabuwayi domin littafin Allah in ka buɗe kafin ka karanta sura ta farko fatiha za ka ga basmala ne haka kowace sura in ka ɗauke bara'a wanda haka annabi ya karanta domin ba rahama a ciki a ɓaɗe ne da dukkan wanda bai imani ba kowa ne ita ce guda ɗaya kan wanda babu basmala a cikinta amma sauran surori ɗari da goma sha uku duk da basmala illa suratul tauba waje alhamdulillah rabbil alamin kuma na somawa da alhamdulillah rabbil alamin iktida'an bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wa sallam dan koyi da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa innahu kana idha a'ada an يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء annabi ya zan duk sanda ya nufi ya yi kutuba ko ya yi zance ko ya sadakar a kan wani abu ya hamadu Allah wa yusri Ya yakan yi yabo ga Allah ya yi godiya ga Allah ya yi yabo gare shi ثم يبين ما يريد بيانه عليه الصلاة والسلام daga nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyanar da abin yake so ya yi bayani game da amincin Allah su tabbata gare shi almu'allim malam mawallaki albar bahari kenan na haja harabar manhaj wannan hanyar ya bi muktadiyan bi salafa don ya koyi da magabata wa huwa al-buga'atu hamdi shine komawa da alhamdulillah kamar yadda ce, alhamdulillah alladhi hadana lil islam wa ma'ana alhamdulillah a fatara ta farko malam na farko malam ne mana bayani ne me yasa ya soma da alhamdulillah to kungi dalili a wannan fakara kuma zai mana bayani ne ake nufi da alhamdulillah alhamdulillah ay jami'ul mahamid lillah azza wa jalla wato duk wani godiya ko ma wani ilimi to an tattara shi an yabi Allah da shi subhanahu wa ta'ala alhamdu هو المدح والثناء على المنذور فمن أجل شيء الحمد يبون شيء المدح والثناء بكراري على المنذوح لو أن فتي تاوى كأوى فتي فالله جل وعلا فالله وأن يبوى يتو ككا يقومه آه، kila in na ku irin na wani za ku ga an sa yohamu zai ku yi kuma ne a mai da tsaurin a hawi fatahan kuma ya koma kan nemo kuma ne za ki yi akan goge ma Allah a matsayin shi na zakinsa na Allah yawa kalman Allah ana godiya ga ta domin kalmar Allah bayan kasantuwarta tana da ma'anan al-ma'abudu bi haqqin kuma tana da ma'anan annasir wanda biyu yake taimakonka tana da ma'anan al-multaji' ilaihi inda al-haja aw inda al wanda idan duniyar ta tsoke fitina ta auko za ka je ka maƙe da sunansa ya Allah ya Allah ya Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da shi muke kacewa mu samu tsauri mu samu agaji mu samu tallafi to ana gode masa a da jalla jalaluhu a ila yau asma'ihi wa sifatihi. Ana gode ma Allah. da sunan nakinsa da sufofinsa wani lokaci za ka ga sunan ya ɗauki sifa sifan ta ɗauki sunan wani kuma suna ne ba sifa ba cikin sunan na Allah al-asma'ullah al-husna kamar kalman ar-rahman suna ne na ubangiji ar-rahman allama al-qur'an الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم saboda haka yakan zo a suna yakan zo a sifa to ya cancanta a gode masa a sunayensa wala bul asma'ul husna ya cancanta a gode masa a sifofinsa domin sufansa ta mai rahama wa ma yan bajilin rahamani an yadda walada kamar yadda yake cewa bai dace ga mai rahama ba a ce yana da ɗa saboda wanda ya taɓa ɗanka ba da haƙƙi ba to hankalinka kan tashi wani lokaci in ka tashi mai da martani haka ka zaƙi to Allah kuma mai rahama ne da kowa da kowa mumini da ma wanda ba mumini ba a duniya ba ɗan adam ba har aljan ba aljan ba har dabbobi tsuntsaye ƙwari duka Allah yana rahama game su to kaga wannan sufa ta ubangiji ashe dole mu gode masa ita ma hamarsa ya ba mu lafiya ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu bakin da muke zance da shi kuma ya ba mu kwakwalwa wadda take da saiti take aikata daidai ba a yi mana kwakwalwa irin na jaki ba doɗaɗɗen kwakwalwa wanda bai san abin da zai amfane shi ba don haka ake goge masa a sunan makinsa da sakokinsa da zafinsa jalla jalali wal humadu subhanahu ala af'alihi kuma ana godiya ga Allah akan ayyukansa da muke cin gajiya wane ne ya fidda mana abin da muke ci a ƙasa waye saukan mana da ruwan da muke sha waye mana iskan da muke shaka waye halicci ƙasar da muke zaune aka ji ana rigima a kan abin da bai wuce taki ɗaya ba ma wani lokaci إذن فله جميع أنواع الحمد duk wani nau'i na godiya ana taƙaita shi ga Allah ne shi kaɗai jalla jalali da anna jami'an ni'an domin dukkan ni'imomi an jam'i ne na an ni'imatu da an ni'imatu da an in ka haɗa su kuma za ka ce an لأن جميع النعم منه سبحانه dan duk wata ni'ima da za ka ci ko ka samu to daga Allah ne jalla jalalu wa amma ghayruhu wani da ba Allah ba fa yuhmadu ala qadri ma yusbi min al-jamili akan gode masa ne gwargwadon aikin ma da Allah da a gani wannan sai kana jin yunwa ya ba ta mabuwan tuwo da yara suka ci da miya za ka ce ma dalla ko a wannan da kake jin yunwa sai ya ce da ganinka kana da iyali sai ya ba ka buhun shinkafa ya ba ka buhun masara ya ba ka kuma abin nan jankan mai ja da man gyaɗa ya ba ka hamsin dubu kenan ya ce ka yi ce ne to yanda za ka gode ma wancan anya irin da za ka yi ma wannan an gane magana shi ne yake nufi wa amma ruhu wanda ko ba Allah ba subhanahu wa ta'ala fayyuhumadu ala qadri ma yusbi ana gode masa gwargwadon abin da yake badawa ne min aljamili na kyakkyawan abin da yi na alkhairi ولكن الحمد المطلق الكامل الشامل أما بوديا wanda ba kaidi ba tarnaki cikakke shine alkani ashani wanda ya tattara duk wani nau'in godiya kenan huwa lillahi azza wa jalla da Allah ne shi kadai mabuwayi da ɗaukaka fala yajuzu laka an taƙula alhamdulillah don haka a tauhidi domin muna magana a kan tauhidi a tauhidi ba ka iya cewa alhamdulillah alhamdulillah musa alhamdulillah yaqub alhamdulillah alhasan la yahudu zalika domin alif da lam bi ma'anan listigraq ka shigar da komi a cikin in ka ce alhamdu li fulani to kuma Allah kadai shi ne ya zama mai ni'ima na komi da komi wanda ka iya ganewa da wanda ma baka iya ganewa ba to ka yi wannan ga wani haza la ya zuzu illa lillah bai halatta in ba ga Allah ba kama cikin Qur'ani kamar yadda ya zo cikin Qur'ani suratul Fatiha aya ta biyu zuwa ta uku alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kamin ko alhamdu liman lillah yawa qasru yani dukkan hamdu jami alhamdu sabitun lillahi subhanahu wa ta'ala ولا يتجاوزه إلى غيره kuma bai ƙetara Allah ya je ga wani Allah shi ne ma'anar faston haka nan cikin suratul an'am aya ta farko ta'ala ya buɗe ta da cewa alhamdulillahi lalli khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur wadiya ta tabbata da Allah shi kadai wanda na halittu sammai bakwai da kasai bakwai wanda ya halitti duhu duhu duhu duhu kuma ya kawo haske ga duhun shirka ga duhun kafirci ga duhun al'ada ga duhun ta'addanci ga duhun ƙarni hasken musulunci yana zuwa guda ɗaya sai ya share su haddada zulumat wa asrajar nur domin haske ɗaya ne wata ko hanyoyinsa da yawa shari'a ko ɗaya ce yasa in Allah ya magana يلقي وماذا بعد الحق إلا الضلال أكنا في سورة قاتل آية تصرف الله تعالى يكي الحمد لله فاطر السماوات والأرض وهي تكبت الله شيء باوني سنكلت أي مصورة kamar ana bayyana masa wani ne Allah fatir fatir fatir samawa wanda ya ƙage halittar sammai bakwai wala amurbai ya ƙage halittar ƙasai bakwai biduni misalin sadiq ba kwaikwayo ne ba ikhtara ne an sha'a ne ابتدعني amma an taƙula a shukuru kulana wanda ya maka alheri ka ce a kulana ina gode mawana au ahmadu kulana ahmadu za ka iya amfani da wannan kalmar ita domin babu listigiratil jinsi can ko ka ce alhamdu li kulani to duk wata ni'ima ta shiga shi ya maka ruwa shi ya baka lafiya shi ya baka ido shi ya baka hancin da kake shaƙan iska ka ji ƙanshi kuma da wari ni hmm? ba shi ne. da yake Allah gwani ne sai ya yi abu su iman ka gani shi hanci ga nan da shi kake shaƙan iska yanzu hankinka na dodewa malam fitina ta same ka sai dai ka buɗe baki ga hanga kuma iskan da za ka shaƙa cikin daɗi da ni'ima da mahama ta hanki ba kamar wanda za ka shaƙa ta baki cikin wahala saboda asali ba nan ne hanyar communication ɗin ba ya gani ku? to kuma ba a tsaya a nan ba ta nan ne za ka shaƙi abin nan ƙanshi da wari da hamani da menene duka da yami ma su ce fa'ina jinar yami bayan ɗanɗanon shi duka ni'imomi ne da Allah imana galla galalu za ka iya cewa Hamadu fulana ko a ashkuru fulanan ala kaza wa kaza duka kaza wa kaza wannan ba laifi ba ne amma ka ce alhamdu ya hadi ala la la la la ka saba mu tauhidi sai dai alhamdulillah amma ahmaduka هذا توحيد باب غرفاتا التوحيد بمعنى تخصيص الشيء الذي من أجله حمدته ma'ana? ana keɓanta abin da saboda shi ka gode aushe kan alaihi ko ka gode masa a kai kamar yadda na ba da misali dama ya nuna mana godiyan ta kan zo wajen abin da aka yi magana alkhairi akwai alkhairin da za a yi maka tsawon rayuwarka ma daman kana cikin hayyacinka baka shiga mutane ba ko shekara nawa ne ba ka iya mantawa to ga irin wannan duma-duman alheri sanda dukkan sai ka ji kana kai Allah ya saka ma fulan ina godiya ga wani bawan Allah alasa an kwanta kabari lafiya in ya mutu kenan kaga har yanzu shekara da shekaru kana godiya amma saboda kimar abin da ya masa kila wanda ya baka raguwan keken yaran nan kafin yamma ma ka manta ka ci keke an san keke ko eh ba san keke ba Allah ya tsawaki to su wanda yara su sukan ci su rage shi ne keke na ga shi da ɗan guntaye ko ina duk an yi shi an yanki nan an tokari can an yaji nan an yi wasu ƙananan lomomi an su shi ake ce mace da yake yanzu yara ba a haɗa su a kwano ɗaya shi sa zoke zumuncin ya rabu da akan gida duka akan tattara yara masu kai ɗaya ne ɗan maza kwanan su ɗaya in akwai wani state din da ke saman su ko kasan su ko kuma kwanan su daya mata ma haka iyaye mata ba wanda suke cin abinci da ita in babanka na da mata hudu duk wanda ce ko za ta kwashe haka za ka yaya na gama sai a je inda ake ci a zauna su zauna suna ci suna jima shi yasa ka ba mai kire ma wata kai ba mai gaggabe ma wata haƙora to tare suke ci ba kuma mai cewa muguwa kin bambada mun fiya-fiya ko kin sa mun magani da in na ci abincin zai guje ni gani sun ta zumunci lokaci fiye da matanmu na zamani shi yasa in kuluri ta haihu ɗan yakan girma a ɗakin kandala ne sai shekaru yawa yau bai gane ba kandala ta haife shi ba sai daga baya amma yanzu yana ma yaro iri eh, haki wahalar mun da yaro na kun an ɗan abu bai kai ya dawo ba za a yi mashi tarbiyya na lura ana mun hasada ana mashi hasada ne kuma ma daga mazan ne ai za ka ga namiji wa na faɗa da ƙanin shi a kan ɗansu wa ya fi nan mashi da kai so Allah ya shirye mu shi yasa ƴaƴan suke raina yayyin babansu da kannin babansu saboda ba a nuna masu iyayensu ba ne don haka malam ya ce amma an ta hula alhamdu ya kulanin fahara la ya zuhu ka yi jama'a ka sa alif da lamu wannan bai halarta ba illa fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala sai in za ka yi magana akan haƙƙin Allah ne jalla jalali Allah kalman Allah wallah ismun min asma'ihi ta'ala ɗaya daga cikin sunan na ne na Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'anahu al-ma'aluhu al-ma'bud ma'anarsa ɗaya daga cikin ma'anoninsa shi ne alma'aluwa wanda ake allantar da shi almaabu wanda ake bauta masa ka allantar da mutum wato shi zai baka dokan ka yi ko ka bari shi sa idan ya ambaci kaza kaza ya ambaci kaza kaza sai ce a ilahun ma'allah لأن الألوهية معنى الألوهية ومن الألوهية معنتها بوتا وهو اسم wannan suna ne layi yutsalaqu illa ala Allah baka taɓa ji kuma ba za a taɓa kiran wani da sunan ba walam yatasamma a hadin ghayra Allah abada ba a taɓa kiran wani Allah ba kuma za a taɓa kiran wani Allah ba har abada an gani shi ya sa Allah ma ya kalubalance su kuma suna da laranci a lokacin da annabi aka saukar da ayoyi da Allahu da Ar-Rahmanu ba wanda ya isa ya kama kanshi ya sa ce a mahamanu halittar ma'ulahu samiya hattar jaba jaba har manya-manyan arna duk abu lahab abu jahal sun ji ana karanta ayoyin amma ba su iya sa kansu Allah ba saboda ne saboda Allah ya sama wannan jahilin ya hana wani ya amfani da kalmar kafa'a kafiran duniya duka ba wanda ya taba kiran kanshi Allah ko aka kira shi Allah wal malahida da kuma masu karkacewa a aqida mulhidi shine wanda yake zai iya zama yana cewa shi musulmi ne amma aikinsa na tsiyaya na an ne mulhidi ga sun yawa a zamanin nan a karanta alƙur'ani ya fassara shi sarran shi ko ya fassara shi ya ƙaryata hadisi ko ya fassara shi ya ce tsari ne na gurguzu addini ne gurguzu ko ya fassara shi ya ce jari hujja shine demokradiyya masu mali da akwai masu waɗannan mulhidai ko kuma ya fassara alƙur'ani ya ce Allah na masallaci ba shi a ofis da'ama lillahi lillahi wa ma lil qaisar lil qaisar wannan shine tsarin da ake ciki ha a kasan nan ba ruwan tsarin rayuwar al'umman ƙasa da addini yawa babu shi ne secular state Allah dini Allah ya tsawai wa huwa ismun la yutlaqu illa ala Allah a karanta yace ma minhum kun ga wajen a nawa an sa ma manhu sai a mai da fatahan mimun din nan kasara ga wanda suke da fafi irin tawa ma minhum sai aka sa ma manhum ma minhum ahadun amma nafsahu Allah babu wani kafiri a duniya wanda ya taba sama kansa Allah fir'aun ma qala ana Allah wa inna ma qala ana rabbukum al'ala bai iya cewa ne Allah ba ya dai ƙarfin hali ya ce shine ubangiji mafi ɗaukaka la'anatullahi alaihi فهذا اسم خاص بالله عز وجل wannan suna ne wanda yake kwantu ga Allah ɗaya azza wa jalla wa alamina mun zo kalman rabbil alamin الرب معناه المالك المتصرف wanda ya mallaki kowa kuma yake tasarrufi ya yi abin da yake so da kowa kun gani ku mallakan kowa ne da ni da kai kaga almalik gairul malik almalik zai iya mulkan ku walaisa da maliki an gani almalik yamlikuka wa ma tamliku da kai da abin da ka mallaka duk sai yanda ya ga dama an fahimta shi ne almutasarrifu wanda yake tasarrufi in ya so ya baka in ya so ya hana ka ya baka gwargwadon da yake so ya baka a yadda kuma shi ke wannan in ba haka ba ba ka da ne. shi ya sa kake ganin shugabanni mulukun duniya malikun ne ba malikun ba saboda shi almaliku. duk inda kake ya san inda kake shi ko almaliku a gaban shi sai kai masa kirari ka dunkula hannu ka ce duk duniya ba kamar shi yana juya ba bai kuɗe ba ka ce shi ba ku jin suna cewa sai a zage shi wani ya ce ɗan iska gwamna ne ba ko kwamishina amma ya juya ba an ce ɗan iska inda za ka yi mashi magana ai wannan ga abin da muka yi mashi in ba mu haka ba za mu ci ba kaga mulkin shi yake bai malake su ba saboda haka zai umarni a gaban shi a yi rawan jiki a aikata amma in ya juya baya sai a tsaye da aikin ba ni da ke aukuwa mutu in ya zazzara ido sai a yi masamkata in ya juya baya da tana tsananin nuka na jirgiza ne kawai don in bashe shi والعالمين جمع عالم kalman alami na jam'i ne wato alam ne mukurfi alam wa alam wa alam alami na ne alami na jami'ul makalukat duk halitta gaba ɗaya alami ma'ana kullu masu wallah duk wanda ba Allah ba yana cikin alami na to Allah shi ne rabu shi ya halitta shi ya rina shi yake tarbiyya shi ke kawo ka a matsayin da kake yake shi aikin Allah ya fi komai sauki ai dukkan mu nan ba haka aka haife mu ba yawa an haife mu yan miji miji ne amma sanda ake ƙara maka tsawon yatsa da tafin ƙafa da sandan ƙafa da cinyoyi ake ƙara maka girman kai baka ji sanda ake buɗawa ba ko kafan hancin da sanda aka haife ka ba girman shi aka yi ta ba yaushe aka sake fashe shi aka tsara faɗe shi hmm? yanzu misali a haifi jariri da baki kamar naka da sai ya zama abin kallon kallo a ce kai amma fa bakin nan kamar an washe da adda taɓe wannan in ya girma za a ki ka gani to yaushe aka ƙara faɗin baki baka sani ba saboda yana rainan kamanin da kai kanka baka san san da ake maka ba kuma da hankalinka da komai haka nan sanda za a rage wasu sanadarin ah, guzari naka ba ka sani sai dai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kawai sai ka ji wata rana ta yi yunkura za ka ɗauki buhu ka yi ka yi ka kasa ɗagawa tun kana kai shi da kyar sai kuma ka kasa kai shi in tafiya ce tafiya bokitin ruwa sai ka kasa ɗauka in tafiya ce tafiya sai ka kasa ɗaukan kanka da kanka ma sai ka samu tallafi hmm, kai kafa ta uku an gaya maka fashon ne ko kwalliya ne ka ga tsoho da sanda ka ɗan kwajirin shi a ba ba ba kwalliya ba ne ko da ya yi shi yana kyalkyali wannan ana babar hoto ne ko ba haka ba ne baban rojo ake yi ko da ka gan shi da gyargyali saboda yana da hali ne kawai ya yi mai tsada amma yana tallafa mashi ne wajen kaiwa da komowa to Allah ji shi ke wannan ba tare da yi maka auke lokaci ɗaya ba wallahu huwa rabbuha wa khaliquha duk abin da ka gani Allah ne mahalicinsa ubangijinsa wa ha kuma shi ke ya yadda ya su wa ha, kuma shi ne abin bautanta wa ha, kuma Allah ya to idan haka ne kai imani da haka a tauhidance to dan ne ke neman wani maka irin wannan aiki ko ya tsare ka barin fadawa cikin abin da zai zama mafi kaga wannan yana alamta ƙarancin tauhidin bawa da fakewa da wani ba Allah ba jalla jalaluhu to ina ga a wannan gabar za mu tsaya insha Allah ta'ala sai mu tashi inda yake alhamdulillahi alladhi hadana lil islami wa hadana lil islam me ake nufi in Allah ya so mu na gaba za mu ci gaba Allah ka sa na dace kuma ina jin da wuya mu sake in ba bayan sallah ko saboda mako mai zuwa muna cikin zulhijja ne in ba wani ikon Allah ba na wanda kwana biyar wannan watan zai rasu domin duka dukkan alama 29 saboda in kun lura watan da muka fito an lissafi shi a kwana talatin ne in ba wani hikima na ubangiji ba to rana ita yau da muna wajen biyu ga wata ne na zulhijja wasu kuma suna yin azumi ko in kuma za a yi buɗe baki a nan shi nan sai a yi contribution ɗan tattara kuɗi ko alhaji da layo eh a kawo a tauda daga kasuwa za a siyo inda aka ce alhaji da ai an san sola daga gida ne Allah ka datar da mu Allah ka sa muna dacewa to insha Allah Allah kai mana muwafaka na hmm. na ku da shi ko oh a muƙaddimar da muka yi lokacin da ya gabata shi ne darasinmu na biyu ko? to dama na bada a lokacin na ce mai son fotokofi ya yi ko? to akwai wasu bayan Allah da suka yi ɗan wani adadi wanda yake laba asali eh, zai rufa mana asali insha Allah don haka wanda ke da littafi sai ya ɗan matso a bashi kwafi wanda ba shi da littafi ya haƙura in kuma ya tsari ba kowa ya samu ba to a haƙura da wanda ya samu ga yi nan malam ibrahim sada wanda duk ya zo ya nuna littafi sai ya ba shi eh. ko? illa iyaka ka nuna littafin ka sai ya ka wasu ba bahanaka Allahumma wa bihamdika